yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio mai martaba sarkin bici alhaji nasir ado da kenan a lokacin da yake karɓar gaisuwa daga 'yan kwamitin makarantar da gidauniyar ambasada ɗan iya ado sunusi ta gina unguwar hugalawa da ke garin bici domin dai ci gaba da amfanar al'ummar yankin mai martaba sarkin bici alhaji nasir ado bayero ya halarci buɗe wannan makarantar islamiyyar ne da masallacin a cikin watan ramadan mai albarka jawabi kenan za ku saurara daga bakin shugaban karamar hukumar bici Profesa yusuf muhammad sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a madadin al'umma karamar hukumar bici zan miƙa godiya da saƙon na musamman da godiya su a bisa abubuwa na addini da hidimta mai da martaba sarki yake yi a wannan masarauta tamu da kuma wannan karamar hauta tamu ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya cika sarki burinsa da su kuma wannan bayan Allah da wannan gidauniya ta ɗan iya Ado Muhammadu Sunusi da suka zo suka gina wannan cibiyar koyar da haddar alkur'ani da kuma ilimin addinin musulunci da kuma wannan musulun da kuma wannan masallaci ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan su kuma waɗannan bayan Allah mutane namu na wannan unguwa ubangiji Allah ya sa ya amfani da wannan wuri a koyi addini a wannan makaranta sannan kuma a zo masallaci a yanda ya kamata a yi shi addinin da ya kamata Allah ya saka da alkhairi mu a garbar hukuma kuma insha Allah za mu kawo malamai guda biyu cikin satin ran litinin insha Allah za su zo za su zo wannan makaranta mu gudun mu mukin daga hukuma Allah ya taimaki sarki Allah ya ja zamanin sarki Allah ya kara sarki lafiya Allah ya nufi muna gode Allah subhanahu wataala da ya raya mu wannan rana mai albarka ta tunawa da wannan uba namu a bisa wannan hidima da ainihin uwar gidansa ta yi a tare da shi ta samu albarkar wannan suna ne na amaryar annabi sallallahu alaihi wasallam ita na na khadija wannan shi ne ijawo in aka yi haihuwa ake ba wa iyaye su zaɓi sunan da za a bayar to sunan da aka bata ta samu albarkar sunan ta yi biyayya ga mijinta ta gina masa wayannan makarantu akwai wani makaranta a kano a can wajen gaban hotoro can wajen an gina wannan makaranta kuma ga wannan masallaci duk ta yi su ne a bisa allah ya wannan mijinata rahama ya gafarta masa don albarka na sallallahu alaihi a takaice saboda lokacin sallah yana gabatowa ba sai na karanto abin da zan bayani batun daga shi ainihin shi Eh, ababban namu shi baba umar ya yi jawabi a yanzu illa kawai muna ƙara zakar da junanmu akan wayannan abubuwa na alkhairi mu tsaya a kansu biyayya ga iyaye shi ke jawo wannan abu kowa ya san tarihin ambasada dan iya ado irin biyar da iwa walidinsa da dan uwan mahaifinsa sarki alhaji ado bayero kowa ya amsa irin biyayya da i to da wannan shine Allah ya masa tukwici da wannan mata wadda ta zo ta gina masa wannan aljannar duniya da fatan muna babban Allah subhanahu wata'ala Allah yi masa rahama Allah yi gafarta masa hidimar da yi ba za ta kidayu ba a wannan gurin hidimar da wannan bawan Allah yi ya rike yayin yan uwansa ya rike haka ta addinin musulunci daga cikin kaɗan tarihin da ya taɓa yi min bayani da kansa ya ce abin da ya daɗe ina roƙon Allah a kansa bayan an nemi alfarmar sarki ya ba shi izini ya ji ya zo na yi ambasada ƙasa ƙasa daban lokacin da ya je saudiya da shi ake wanke ka'aba ya shiga cikin ka'aba ba adadi abin da yake faɗa in ya shiga da tura mu da yake mai addu'a akan wannan abin shi ne zan bayani akai akan Allah ya ji kan sarkin Kano Alhaji addu'a ta farko kenan ta biyu ta uku ina addu'a kan ya ta masa Allah ya mata rahama ya gafarta mata na hudu ina roƙon Allah subhanahu wata'ala akan duk abin da Allah zai bashi in dai ba zai iya bada shi ba to kada Allah ya bashi wannan ya yi sujada a cikin Ka'aba ba adadi akan wannan akan duk abin da Allah zai bashi in dai ba zai iya ba wani dan uwansa ba to kada Allah ya bashi wannan abu kuma yana sa a ƙarshe addu'a ta ƙarshe na cewa Allah ya sa ya cika da imani wannan mun ga wannan shaida tun daga ta a bayyane shine bayan ka tafi Allah ibaka inda za su tsaya a bayan ka wannan matar tasa guda ɗaya ce ɗaya tankan da dubu wannan abu da ta gina masa wannan makaranta makarantu guda biyu na alkur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masallaci da za a gaida Allah to da wannan ne yan uwa kwamitin namu na ainihin gidan shi ambasada Ado Sunusi suke cewa da mai martaba sarki Allah ya saka mai da alkhairi saboda goyon bayansa da ibayar da yanke lokacin da i na wannan dan uwa nasa da aka zo aka yi masa wannan sadakatu jariya na biyu abin da muke ake bukata kulawa da shi da tsaftacewa da yin ibada a cikinsa masallaci ba a bukatar masallaci bai cika ba a zo waje ana bin sallah wanda i sallah a waje masallaci bai cika ba to sallarsa ba ta tabbata ba har sai masallaci ya fito waje sai ka bi sahu a waje amma kar a wulakantar da masallatai a dinga sau a waje ko a cikin gida wannan shi ne jawabin da suka bayar a ƙara da kuma 'yan kwamiti allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan baiwa allah ya tana da khadija allah ya ƙara mata lafiya allah ya ƙara ja da rayuwarta baki ɗaya mu imaninmu da mutuncinmu da mu allah ka kiyaye mana su mu allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya duk abin da ta da hankalin musulmi da musulunci allah kai mana maganinsa don uwansa galajiman kano allah ya kara masa lafiya allah ya inganta lafiyarsa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala tsira da aminci tabbata da sai da muna daɗa miƙa godiyanmu wajen mai girma mai martaba sarkin bici allah ƙari girma da ɗaukaka allah ji ɗan sarki alaji allah ƙara targi wannan unguwa mu mai girma mai albarka muna daɗa miƙa mu ga masarautar garin bici wacce ta zo ta asasa mana wannan gu wanda yake mai albarka wurin da zai gyara mana duniya da mana mu. saboda haka a bisa yawun 'yan uwa ga baki ɗaya 'yan kwamiti da 'yan unguwa da garin bici ga baki ɗaya muna miƙa godiyanmu allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara sarki lafiya allah ya ƙara tariki Allah ƙara girma da ɗaukaka ya dace tabbata da Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya da aminci su tabbata da ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna masu farin ciki sabuwar wannan rana Allah ya haɗa mu domin buɗe wannan masallaci da makarantar islamiyya ce yauniyar uwana dan iya suka haɗu da suka gina wannan jawabin da na an riga rubuta na so ɗau ɗan lokaci kaɗan yi ɗan bayani kan cikin wannan karni da mu muka sani ga mutum ɗan sarki karimi mutumin kirki mai mutunci mai daraja irin ambasada ba kuma wannan ya samu ne da girmamawa da mutuntawa da biyayya da yi wa iyayensa mu kowa ya san shi mutum ne da abin hannunsa bai rufe masa ido ni a kan kaina cikin tsakiyar rayuwar ɗan iya zuwa tsohonta na matsayin shi na saba da shi kuma a na ya wuce wa bani tare da shi da ambasada aminu sinusi ciro makon Allah ya gafarta musu baki da ba wani abu da za mu yi wa ɗan iya ni a sani na da ya isa su dai mai roƙi Allah shi Allah ya karɓa ɗaukaka girmansa a lahira gafarta masa da sa shi a cikin manyan mutane a can an sanar da mu cewa wannan masallaci an sabunta shi ne bayan shekara hamsin ana ibada a cikinsa muna gode wa shugabannin wannan gidauniya musamman hajiya khadija kuma muna addu'a allah ya kai wa ɗan uwan marigayi dan iya ladan wannan aikin shi kuma shugabannin wannan ya muna masa addu'a Allah ya ba su ladan ɗawainiya da shugabanci da suka masallaci dai wajen ibada ne saboda haka muna kira da tsaftace shi kuma kula da shi da kyau don masu ibada a ciki su samu nutsuwa da kwanciyar hankali muna jan hankalin jama'a da akwai ragowar ayyuka da wannan makaranta da masallaci suke bukata saboda ga kofar ba da gudunma a buɗe take da duk wanda yake so ya taimaka domin kammala wannan aiki sun samu labari har shugabanni wannan yauna sun rubuta gwamnatin jiha domin ta taimaka da malamai da kayan aiki a wannan muna kira ga jama'a yi amfani da wannan masallaci da makaranta wajen tsayar da sallah kuma neman ilimin addinin musulunci da sauran yi Allah ba mu lafiya da lafiya wannan bala'i da muke ciki na kashe-kashen mutane da Allah sauke mana Allah kiyaye imanin mu da addini salamu jim kaɗan bayan kammala jawabin ne mai martaba sarkin biti alhaji nasiru ado bayero ya miƙe domin zuwa jagorantar sallar la'asar a wannan sabon masallaci da aka gina gami da buɗe islamiyyar da take a wannan gurin yanzu nan mai martaba sarkin bicin ne ke tafiya domin jagorantar sallar la'asar ɗin a daidai wannan lokaci wanda kuke gani gashi nan da rakiyar zagage da dogarai tare da sauran hakimai ya zuwa cikin wannan masallaci mai albarka mai martaba sarkin bicin alhaji nasiru ado bayero ya shiga masallacin kuma ya jagoranci sallar bayan kammala jagorantar sallar la'asar ɗin ne mai martaba sarkin bici alhaji nasiru ado bayero da shi da dukkanin 'yan tawagarsa suka fito domin zuwa buɗe ita kuma islamiyyar da aka gida a wannan gurin mai martaba sarkin na bici alhaji nasiru ado bayero ya karbi abun buɗe islamiyyar ne daga hannun wasu daga cikin ɗaliban wannan makarantar tare da rakiyan shugaban ƙaramar hukumar bici Profesa yusuf muhammad sabo da kuma sauran hakimai buɗe islamiyyar kenan da mai martaba sarkin bici ya yanke abin da aka sa domin alamar buɗewa a wannan gurin wanda yanzu gashi nan shine mutum na farko da ya fara sanya hannu a wannan makarantar islamiyyar kasancewarsa jagora kuma uba a wannan gari na bici mai albarka da ma yankin sauran ƙananan hukumomin da ke ƙarƙashin wannan masarautar mai martaba sarkin bicin kenan a yayin da yake sanya hannu a buɗe wannan makarantar islamiyya da masallaci yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio